Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Afirka kan mita 200.5 sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalal da kuma niyya muryar arewa. A ƙasar Ghana ana iya kama ma Alfa Radio Kumasi, za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da asuba Muhammad Hafiz Baballe tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis hudu ga watan Afrilun 2019 a daidai wannan lokaci kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. sakatare janar na kungiyar tsaro ta neto jinston talbot ya yi kira ga 'yan majalisar dokokin tarayyar amurka da su tashi haikan su tabbatar cewa an taka ma rasha birki saboda babakerinta wani chairman ɗin kwamitin majalisar wakilan amurka ya buƙaci hukumar harajin amurka irs da ta bayyana takardun harajin shugaba donald trump sannan kasar uganda ta ce jami'an tsaronta na neman wata ba amurka 'yar yawon bude ido da direban ta dan asalin kasar ta uganda waɗanda aka sace su shekaran jiya talata a kasar tsaro wadda muke tare da su suka tinkari wa'annan marasa kishin ƙasa to da ganin jami'an tsaronmu su ma sai suka fara halbe-halbe mu ma mutanenmu suka maida dama kura a aniyar mai magana da yawun gwamnan jihar kaduna kenan samuel arwan muna tafar da cikakken rahoton to a ɗaya ɓangaren kuma ko kanawa suke cewa dangane da sha'anin tsaron da ya taɓarɓare a yankin arewacin najeriya ba wani dalili ba hujja da za a ce ƙasa irin wannan a ce ana tafiya da mutane kamar tumakai ana cinikinsu kamar gyada a kasuwa sai ka biya a sokoka sannan kuma muna tafa da shirin domin iyali kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. sakatare janar na kungiyar tsaro ta neto jinston talmbach ya gargadi majalisar dokokin tarayyar amurka jiya laraba game da abin da ya kira ƙasar rasha mai daɗa amfani da karfinta yana mai cewa ko da yake kungiyar neto ba neman ta fara wani sabon yakin cacar baka ba ne da rashar to amma ya kamata a ƙalubalanci yawan takalar da take yi ta fuskar soji. a wani jawabinsa wanda ba a taɓa yin irinsa ba ga majalisar dokokin tarayyar amurka a yayin bikin zagayowa ta saba'in ta kahuwar neto a ƙarshen yakin duniya na biyu stoltenberg ya ce ƙungiyar ta neto mai mambobin ƙasashe 29 ba ta da niyyar girke makaman nukiliya a turai ya zargi rasha da saba ma yarjejeniyar kiyaye makamin nukiliya mai matsakaicin zango wadda amurka ta ce za ta fice daga ciki saboda rashin mutunta yarjejeniyar da rasha ke yi zargin da rashar kuma ta musanta ba mu so mu mai da rasha saniyar ware kokari muke mu inganta dangantakarmu da rasha a cewar stoltenberg wani ciyaman ɗin kwamitin majalisar wakilan amurka ya buƙaci hukumar harajin amurka irs da ta bayyana takardun harajin shugaba donald trump na tsawon shekaru shida waɗanda suka shafi shi kai tsaye da kuma waɗanda suka shafi harkokin kasuwancinsa a ci gaba da ƙoƙarin da 'yan demokarat ke yi na tono abubuwan da suka faru a harkokin kasuwancinsa mai wuyar fahimta da kuma yiwuwar aikata son zuciya. wannan bukata ta jiya laraba wadda dan majalisar dokokin tarayyar amurka daga massachusetts richard neal wanda ke jagorantar kwamitin majalisar kan haraji ya gabatar ta kasance karo na farko cikin shekaru 45 da aka taba gabatar da bayanin takardun harajin shugaba mai ci. wannan mataki da na ba sabon ba ga dukkan alamu na iya janyo fafatawa a kotu tsakanin 'yan damakarar da ke da rinjaye a majalisar dokokin tarayyar amurka da kuma gwamnatin shugaba trump neil ya gabatar da wannan bukatar ce a wata wasikar da ya tura ma kwamishinan haraji na irs charles rittig inda ya buƙaci takardun harajin trump na kansa da kuma na kasuwancinsa daga shekara ta 2013 zuwa 2018 kasar uganda ta ce jami'an tsaronta na neman wata amurka 'yar yawon bude ido da direban ta dan asalin kasar ta uganda waɗanda aka sace su shekaran jiya talata a wani gandun shakatawa na ƙasa inda aka nuna su da bindiga 'yan sandan na uganda sun bayyana ba amurkar da aka sace ɗin da kimberly su intakot 'yar shekaru 35 da kuma direbanta jim paul suka ce wasu 'yan bindiga ne hudu da ba a san ko su waye ba ba da suka sace paul da intercourt daura da wani sansanin da ke cikin wani dajin da ke cikin gandun shakatawa wanda ake kiransa queen elizabeth national park da yammacin shekaran jiya talatar majalisar dattawan amurka ta tsara wani daftarin da za a yi amfani da shi wajen mai da tafarkin demokaradiyya a venezuela ta wajen samar da kayan agaji da kuma matsa ma kawayen amurka lamba su kakaba ma gwamnatin shugaba nicolas maduro takunkumi wasu 'yan jam'iyyar republican takwas da 'yan jam'iyyar democrat bakwai ne suka gabatar da kudirin sanata bob menendez dan democrat a kwamitin hulɗar ƙasashe na majalisar dattawa ya ce wannan hanzari ne na haɗakar jam'iyyu biyu na haɗa kai wajen jaddada goyon bayanmu ga mutanen venezuela a yayin da suke ƙoƙarin farfaɗo da demokaradiyya da kuma harkokin ci gaba a ƙasar mai bayar da shawara kan tattalin arziki ga fadar shugaban amurka ta white house larry kudlow jiya laraba ya ce tattaunawar da ake yi tsakanin amurka da china kan harkokin cinikayya na dada samun ci gaba a yayin da ake shirin ci gaba da tattaunawar a birnin washington dc a wannan satin tsakanin kasashen biyu mafiya karfin tattalin arziki a duniya kudlo ya gaya ma manema labarai cewa kasashen biyu sun samu matukar ci gaba a tattaunawarsu ta birnin beijing a makon jiya inda kasar china ta amsa cewa batun satar kayan fasahohin amurka da satar bayanan kere-kere da kuma kutsen kwamfutoci abu ne mai sarkakiya ya ce har yanzu ba a cimma matsaya ba kan haraji da aka saka ma bangaren motoci wani ɗan asalin somalia wanda ya buƙaci mafaka don kauce ma tashe-tashen hankula da ke faruwa a kuryar afirka wanda da farko ya nemi mafakar a afirka ta kudu sannan daga bisani ya nema a amurka yana daga cikin mutane goma sha biyu da suka mutu a wani harin bam wanda aka kai da wata motar da ta tarwatse a harabar wani gidan cin abinci da ke hanyar nan mai cike da hada-hada ta makka al-mukarrama a ranar alhamis hassan ɗan shekaru 29 wanda ke da aure da ɗiyarsa na shekaru shida ya kasance cikin wannan abin da ya faru. Ibrahim Kalima si garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. za mu fara rahotannin namu ne daga jihar Kaduna, Najeriya, inda sa'o'i kaɗan bayan da rundunar 'yan sandan jihar ta ba da sanarwa aron gamar da ta yi da wasu mutane da ake zargi masu satar mutane ne. Shi ma gwamnan jihar Malam Nasiru 'yan Rufa'i ya yi aron gama da irin waɗannan mutane a hanyarsa ta zuwa Abuja, inda suka da ababen hawa. kafin daga bisani tawagar jami'an tsaronsa suka tarwatsa gungun barayin suka shiga cikin daji Ga rahoton da wakilin Isa Lawal Ikara ya aiko mana daga Kaduna. sa'o'i kaɗan da sanar da aran gama da rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta yi da wasu mutane da ake zargin barayin mutane ne a yankin mandan karamar hukumar igabi shi ma gwamna malam nasur ahmad yan rufa'in da ya bar garin kaduna zuwa abuja ya yi aron gama da irin waɗannan mutane da suka tsaye da ababen hawa inda jami'an tsaron da ke cikin tawagar tashi suka tarwatsa wannan tawaga ta barayi zuwa dajin da suka tsaitsaya mai magana da yawun gwamnan jihar kaduna malam samuel aruwan na cikin wannan tawaga kuma ya yi wa muryar amurka karin haske misalin karfe uku da arba'in na rana mai girma gwamna da tawagarsa yana kan hanyarsa ta zuwa babban birnin tarayyar abuja to da isa mu nan wuraren garin akilibu sai muka fahimci cewa akwai dan matsala nan muka gan motoci da yawa da kuma mutane da dama wadda suke tsatse a nan hanya muka yi tambaya takamamme menene aka sanar da mu da cewa akwai gungun 'yan garkuwa da mutane wadda suka datse hanya a nan gaba nan take mai girma gwamna ya ba da umarnin cewa duk mafifita yana za a iya tarwatsa wa'annan ah, masu garkuwa ah, da mutane to jami'an tsaro wadda muke tare da su suka tinkari wa'annan ah, marasa kishin ƙasa to da ganin jami'an tsaronmu su ma sai suka fara halbe-halbe mu ma mutanenmu suka mai dama kura a niyarta to dai daga bisani suka arce suka shiga jeji to daga nan aka bude wannan hanyar mai girma gwamna ya tabbatar da cewa duk motoci wadda suke nan tsaye duk sun wuce har wayo kuma ya ba da umarnin cewa duk inda suka samu rauni a garzaya da su zuwa asibitoci mafi kusa domin a masu magani a har wayo kuma mai girma gwamna ya ba da umarnin cewa a kafa sansani kuma na sojoji da kuma 'yan sanda a wannan gurin da muka iske wa'annan 'yan masu garkuwa da mutanen. Dama dai da sanyin safiyar laraban nan lindinar 'yan sandan jihar Kaduna ta sanar da duniya wani tawo gama da ta yi da wasu mutane da ake zargin barayin mutane ne a yankin Mando. Inda lindinar 'yan sandan ta hallaka uku daga cikin tsagirin sannan ta jikkata guda biyu da suka tsere sannan kuma ta kwato wasu makamai daga gurin waɗannan tsagiru. mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar kaduna dsp yakubu sabo ne ya yi wa manema labaru karin haske kai wannan harin din suka fara harbe-harbe na kan mai uwa da wabi su 'yan sanda da aka sa su tsaro a wannan wurin suka mai da wuta aka yi ba ta kashi wadda allah ya ba mu sa'a a jaruman 'yan sandanmu suka harbe su wannan bata garin din cikin su guda uku kuma suka ji rauni munanan rauni da sauran guda biyu da suka gudu wanda aka samu cin nasarar harbe su din suna ɗauke da mugayen makamai na nau'in bindigogi da ake kiransu eh, wadda take sarrafa kanta da ake kira ak-47 wadda muka ci nasaran a gano su har guda hudu da kuma magazin wato gidan albarusai guda takwas da albarusai masu kisa guda talatin. da kuma mota mai kiran golf wadda duk sanadiyan wannan da sauran kayayyaki wanda wannan nasara da rundunar 'yan sanda ta jihar kaduna ta, samu a safiyan yau dama dai ko a ranar talatan wannan mako sai da gwamnan jihar kaduna ya kira wani taron gaggawa na majalisar tsarkake tsamun tsaro ina ka tattauna maganar magance hauhawar harare da kuma garkuwa da mutane musamman ma dai akan hanyar kaduna zuwa abuja isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a Najeriya. To madalla a gaida Isa Lawal Ikara. To har yanzu batun masu satar mutane ne inda al'ummar jihar Kano suka koka game da yadda kalubalen tsaro yake ƙara barazana ga makomar cinikayya da sauran harkokin rayuwar yau da kullum tsakaninsu da mazauna yankin birnin tarayya Abuja hakan na zuwa ne a daidai lokacin da masana harkokin tsaro ke ba da shawara kan hanyoyin da mahukunta za su bi domin magance matsalar garkuwa da mutane wadda ke ƙara ƙazamta a arewacin najeriya daga kano ga rahoton da wakilinmu ibrahim mahmud kwari ya aiko mana Baya ga kalubalen mayakan kungiyar Boko Haram da ya bada gudunmawa wajen durkushewar harkokin kasuwanci a Kano 'yan shekarun da suka shuɗe batun garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa da ke ɗaukar sabon salo a wasu ɓangarori na arewacin Najeriya na sanya fargaba da ladama a zukatan jama'ar jihar Kano a yanzu. Sunana Amina Ahmed Tudun Wada. Yanzu shi a Najeriya yanzu ka mu mutanen Kano ba dama Sokoto ba dama Katsina ba dama mai wajen Maiduguri ba dama ka tafi Abuja yanzu shi kenan mu Kano an kulle muke nan to dan Allah da annabu gwamnonin arewa gaba daya ya kamata su samu guri su zauna me yake jawo nan ina sarakunanmu na arewa ina shugabanni na arewa wato wanda ake kira elders na arewa kuma muna tunƙaho da muna da shugaban ƙasa a ƙasar nan da kuma a matsayinsa na ɗan arewa kar ku ga fa tana taɓa mu mu talakawa tana tsayawa a mu kada fa ta fara shigo ku ba fa daɗi za ta muku ba sunana anas abba ba wani dalili ba hujja da za a ce ƙasa irin wannan a ce ana tafiya da mutane kamar tumakai ana cinikinsu kamar gyada a kasuwa sai ka biya a sokoka kasawa ce ta shugabanci kasawa ce ta jami'an tsaro don haka ina kira da mai girma shugaban kasa musamman shi da ya fito daga wannan yankin na ina janar a soja a ce a lokacinsa ake zuwa ake tafiya da waɗannan mutanen ministan tsaro dan yankin nan ne chief of air staff dan yankin nan ne shugaban yan sanda dan yankin nan ne director dss dan yankin nan ne chief of army staff dan yankin nan ne mai ba shugaban ƙasa shawara kan tsaro dan yankin nan ne kuma a ce a arewa ake zuwa ake tafiya da al'umma ake cinikin sai kafiya me yake faruwa to amma masana harkokin tsaro kuma jami'i a rundunar sojojin najeriya Major hassan abdulaziz mai rataya ya fayyace wasu hanyoyi da ya ce ya kamata hukumomin najeriya su bi domin warware wannan kalubale na tsaro da ya addabi jama'a. Idan aka zauna duk inda aka yi inda za a koma abin da ya dace to duk wata ƙasa da aka samu irin wannan to ya kamata shi da abin za a fara daga kan mai unguwa har ta kai har gaci har hakimin wajen shi ma a hukunta shi saboda ya san da zaman su ya kuma basu kuma bai nemi jami'an tsaron da ya dace gaya musu ba su kuma jami'an tsaro sai ka zo ta kansu duk wani abin da ya faru a local government tunda kowace local government ba za ka rasa ta da DPO ba idan har aka zo aka sami irin wayannan din abin da ya fara ka kama DPO din shi ma kuma zai kokarin ya fitar da wanda zai fitar din haka da sauransu kaga akwai manoma akwai yan farauta akwai makiyaya an taba neman haɗin kansu idan an nemi haɗin kansu an nemi hanyar da za a kare musu mutuncinsu baya da haka akwai lokacin da aka ce airport sun yi wani drone gulma ina yake me amfaninsa kaga dole ana neman abin da muke magana satellite intelligence akwai ICT wannan abin nan din da muke magana wannan information technology hatta wayoyin da ake na neman fansa na neman wannan abin nan din magana ake yi ta ya ake ba za a bi su a tracing ɗinsu ta wannan hanyar ba kamar israel idan ta tashi in za ta yakin ta da satellite intelligence take abubuwan ta idan za mu amfani da satellite intelligence da wani abu na duk wannan ba wani abu bane haka masu wahala kuma mutanen nan fa har ka ji fa ana recording ɗinsu har ana aikawa ta cikin whatsapp Major Hassan Abdulaziz kenan mai ritaya, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Madalla a gaida Ibrahim Mahmud Kwari. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a Washington na cewa karfe ɗaya da minti goma sha bakwai na dare. Ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. yaya aka yi ba zai zama wannan aikin ya tashi a tsakanin mutanen da suke nan a cikin yarin kaɗai ba dalilin tunda ya kawo har banda ma haɗuwan da suke haɗuwa akwai har da yadda za a yi har a zub da ciki a ciki to dole akwai hannun ma'aikaci a ciki. Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar yadda muka alkawalta maku yau shirin domin iyali zai fara bin diddigin rahoton da aka yayata cewa ana cin zarafin mata a wani gidan yari da ke garin Maiduguri fada gwamnatin jihar Borno. Tuni gwamnan jihar ya ɗauki matakin bincike rahoton da aka yayata tare da kafa wani kwamiti domin binciko lamarin. Ga rahoton da wakilin Haruna Dauda biyu ya haɗa mana akan wannan batun. ranar litinin da ta gabata ne dai gwamnan jihar borno kwanar abdulkashi shatima ya kafa wani kwamiti mai mutum goma zai binciki cin zarafin da ake wa wasu barzunoni a gidan yarin da ake kira maximum security prison da ke garin maiduguri tun a ranar litinin nan dai wannan kwamiti mai mutum goma suka soma gudanar da ayyukan su don binciken wannan al'amari da ake zakin wasu da haɗin baki da wasu ma'aikatan gidan yarin don cin zarafin waɗannan barzunoni tun dai gwamnan jihar borno ya umarci mambobin wannan kwamiti da su yi aiki tsakaninsu da allah don tabbatar da zahirin abin da ke faruwa. I read with total disbelief, surprise and dismay, a story by Sahara reporters about alleged incidences of child prostitution, sodomy, and post abortion in the Maiduguri maximum security prisons. ya ce na karanta wani rahoto a jaridar nan na sahara reporters wanda abin mamaki ne kuma da takaici na zargin da ake yawa jami'an gidan yari da ake kira maximum prison da ke cikin garin maiduguri na tilasta yara yin karuwanci da luwaɗi da ma tilasta masu zubar da ciki a cikin wannan gidan yari da ake kira maiduguri maximum security prison ya ce ba lalle muna so mu ka wannan mummunan ɗabi'a ba ne kawai a'a muna so ma har hukunta duk wanda aka samu da hannu cikin wannan lamari ko kuma ya taimaka ta wata hanyar da haka dai muka kafa wannan kwamiti kuma mun umarci wannan kwamiti su yi aikin su yadda ya kamata ba tare da nuna rariya ko son kai ba bayan kaddamar da wannan kwamitin ne dai na tambayi shugaban kwamitin barista kakashe hulawan irin abin da ake sa ran kwamitin za su gudanar shi na girma gwamna ya samu rahoto akan cewa akwai abubuwan da ake ba bisa ka'ida ba abubuwan da suka saba doka abubuwan da suka saba tarbiyya abubuwan da suka saba addini a cikin gidan yari da aka sani maiduguri maximum security prison daga ganin wannan a matsayinsa na chief security officer na state wanda hakki ya rata a wuyan shi ya tabbata ko wanda yake gidan yari ko wanda yake waje ya an ba sauya masa hakki ba shi yasa ya kawo wayannan mutane daga sassa daban-daban domin su zo a yi kwamiti a bincika a gani wannan abin gaskiya ne ko kuma ba gaskiya ba sai a kawo rahoto a gwamnati domin domin a samu masalaha ga wannan matsalan da yake gudana a cikin wannan gidan yari. Kamar irin laifuka ne kuke sa ran za a bincike a kai? Eh abin da jaridan ta ruwaito akwai a karuwanci da yara kanana suke yi akwai zubar da ciki akwai luwadi kuma aka ce akwai ana amfani da kudade a yi abubuwan da ba su ba a ciki to idan ka gan abubuwa haka an ne abin nan babu ne wanda za ka bar shi ba dole sai ka bincika ka tabbatar wannan abin gaskiya ne ko ba gaskiya ba to muna tabbatar muku dai kamar inda aka ba mu amana za mu yi gaskiya in abin ma haka ne mu kawo shi mu nuna gwamnati abin iya eh, haka ne saboda a yi magani shi in ba haka bane za mu ci a karya ne ba haka bane ana sa ran dai wannan kwamiti mai mutum goma da suka hada da kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar matsayin shugaba da wakilcin shugaban kungiyar lauyoyi na jihar borno da shugabancin hukumar kare hakkin bil adama da ma'aikatar mata da ma wakilcin jami'in gidan yari da ke garin maiduguri da 'yan sanda da kuma 'yan sandan farin kaya da dai masu ruwa da tsaki kan abin da ya shafi harkokin bil adama a jihar borno za su mika rahoton su cikin mako gudan to koya kungiyar 'yan jaridu mata reshen jihar borno suka ji game da wannan lamari tambayar kin ne wa shugaban kungiyar yan jaridu matan hajiya hadiza bukar ga kuma abin da take cewa fatan mu shine a baiwa matan nan hakkin hakkin ko suwa suke yi ko suwa suke yi ba za mu iya ce gashi ba amma ko yaya aka yi ba zai zama wannan aikin ya tashi a tsakanin mutanen da suke nan a cikin yarin kaɗai ba dalilin tunda ya kawo har banda ma haɗuwan da suke haɗuwa akwai har da yadda za a yi har a zub da ciki a ciki to dole akwai hannu ma'aikaci a ciki don shi wannan da yake nan a zaune a gidan yari ya zai yi ya samu wani eh, ma'aikacin lafiyan da har za a yi masa wannan abu to wannan dalilin mun san cewa dole akwai hakkin ko akwai hannu wanda yake a ɗakin a ciki saboda haka fatanmu shine a samu hakkin matan nan da aka ci zarafin su yawancin abubuwa in ya tashi haka kwanaki ai dama ba nan ma na yan prison din ba akwai mu yi ta jihin abubuwan da ake kira sex for food wannan kuma ya aikatu a tsakanin idps kana bukatan abinci ba yadda za ka yi sau da sai kama waɗansu dole sai su bada kansu don su samu abincin da za su ciyar da 'ya'yan to wancan ma dai za a ce to mai yiwa ko da shike su din ma ba daidai ba ne ba daidai ba ne dalili ne ya sa su suka can su ga wancan hali in za a baiwa kowa hakkin shi a yadda ya kamata bai kamata a yi zancen nan ba yanzu dai al'ummar jihar borno sun zaku su ga sakamakon da wannan kwamiti zai fitar da binciken ababen cin zarafin prisonin da ke tsada a gidan yarin da ake kira maximum prison haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To a kan wannan batu na kuma hira da Helen Bako wata 'yan Najeriya da ke aiki da ya shafi kula da lafiya da kuma kare mutuncin al'umma a nan jihar California ga abin da take cewa. To abin da yake bani mamaki shine ya aka yi wayanda ya kamata suna tsare ake cin me Menene ke faruwa? Me gwamnati ke yi game da wannan? Na sa gidan yari a nan akwai in ni as a social worker mukan je gidan yari wani lokaci kamin mutum ya shiga cikin gidan yari akwai security sosai da eh, eh, suka sa ba yadda za ki shiga gidan yari da eh, ba san kina nan a wurin ba to a cikin gidan yari kuma nan akwai su cameras da ake sawa duk wayanda suke ma'aikata da suke wurin ko ina ne mutum ya shiga ana kallon su prisoners da suke wurin ko suna cikin ɗakin su ne ana kallon su to abin da yake ban mamaki shine ya aka yi a ce a gidan yari a najeriya akwai masu tsaro amma wannan abun ke faruwa mutane ba su sani ba tambayan shine ma'aikata da suke cikin gidan yari din nan suna ana ana bincika su sun san da abin da ke akwai wani irin tsaro ne ake da shi a cikin gidan yari a najeriya da wannan abun yana faruwa da ba a sani ba. E to wato akwai eh. mata za a ci zarafin mata ba a san da wannan ba. Shi yasa waɗansu suke tunanin cewa duk abin da ake yi ana yi ne da haɗin bakin gandirobobin gidajen yarin nan domin kamar yadda kike bayyanawa babu yadda za a yi a ce wani ya fito daga waje ya samu waɗanda suke fursunan da suke kulle amma a ce har su fita har a samu ana ko ana cin zarafin su ko kuma suna iya fita kina ganin mai yiwuwa ne hakan? Dole, because yaya wani mutum a waje zai iya shiga ya aikata wannan a gani na a ma wani lokaci akan samu irin wannan matsala amma akan kama su kamar yadda na faɗa akwai su cameras da ana kallo akwai su guard da suke kallon movement ɗin kowane eh, ma'aikaci a cikin gidan yari su in an kama mutum eh, da hali irin wannan nan da nan akan kore su so ni na gani ba yanda za yi wani ya shigo a waje ba tare da sanin ma'aikata da suke cikin gidan yari ba wannan abin da ke faruwa ko su ma'aikatan su suke aikata wannan irin hali a cikin gidan yari don ba yadda za yi idan lele dai an sassaka um, an saka mutane na tsaro ana tsaron eh, 'yan matan nan ko matan nan idan bakin su a kulle dole wani wanda yake da access da mabudi kamin a isa wurin yan matan nan su wayanda suke da access din na tambaye su ya wato yi ita gwamnatin jihar borno ta kafa kwamitin bincike to sai dai to da dama akan kafa kwamitoci abinda da yakan daure ma mutane kai a najeriya musamman shine kusan duk abin da ya faru gwamnati ta kan yi wuf ta kafa kwamiti sai dai daga sakamakon rahoton kwamitin nan har zuwa aiwatarwa ba ka sake jin daga kwamitin ya mika rahoton shi iyakar abin da zaka ji kenan ba su faima ake bayyana wa jama'a ainihin menene rahoton ya kunsa ba balle a san wane ne aka hukunta don ya zama ishara ba wannan abun ban haushi ne da kuma abun da ya kamata gwamnati mu ta duba abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa mu gayyaci masu ruwa da tsaki domin yin bibiya akan wannan batu. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da wakilin Haruna Dauda biyu. Da ita bakuwar tamu Helen Bako sai kuma Cibahiro ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta. za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya. A gaida alheri Grace Abdu kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice. takaicen sakatare janar na kungiyar tsaro ta neto jinston talmbach ya gargadi majalisar dokokin tarayyar amurka jiya laraba game da abin da ya kira kasar rasha mai dada amfani da karfinta yana mai cewa ko da yake kungiyar tsaro ta neto ba neman fara wani sabon yakin cacar ba ne take da rasha to amma ya kamata ta kalubalanci yawan takalar da rashar ke yi ta fuskar soji. wani caman ɗin kwamitin majalisar wakilan amurka ya bukaci hukumar harajin amurka irs da ta bayyana takardun harajin shugaba donald trump na tsawon shekaru shida waɗanda suka shafe shi kai tsaye da kuma waɗanda suka shafi harkokin kasuwancinsa a ci gaba da ƙoƙarin da 'yan demokarat ke yi na tona abubuwan da suka faru a harkokin kasuwancinsa mai wuyar fahimta da kuma yiwuwar aikata son zuciya. Masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau, amma kada ku nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da Sulan Mumunu Barma zai shigo da shirin na kasa. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Bahiro da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma mu na yau Daryl Smith ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa sai da hantsi. Afrique. Le monde